Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31 ashirin da 16. mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko koda yaushe akan voa ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau litinin 24 ga watan Satumba shekarar 2018. Safina ta sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. barayin teku a najeriya sun cafke wasu ma'aikata goma sha biyu na wani jirgin ruwan kasar switzerland bayan da suka kai masu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke harama barin najeriya din yau litini mahukunta a afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su takwas yiko har da uku waɗanda masu babban mukami ne shugaba donald trump na amurka ya sake bayyana cikakken goma bayansa ga mutumin da ya ba bada sunansa don naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alkalan kotun kolin amurka wato brett kavanaugh kanin labaran kenan aka ji A shirin namu na yau za ku ji cewa an buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 73 a nan Amurka, inda shugabannin duniya daban-daban suke halarta. Har ila yau a Abuja ma, a yau an gudanar da wani babban taron ƙasashen duniya akan yaƙi da fataucin jama'a, cin hanci da rashawa da satar mutane. A Nijar kuma za ku ji cewa an samu ɓullar cutar kwalara a jihohin birnin Kwanni da Tawa. sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam da yusuf aliyu Harande ya shirya ya kuma gabatar amma kafin nan sai a a gyara zama a saurari labaran duniya. Hausa are Assalamu alaikum. Marayun teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata goma sha biyu na wani jirgin ruwan ƙasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke haraman barin Najeriya din. Kafofin kamfanin safarar jirage na Masol sun bayyana sanarwa jihar lahadi cewa an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna mv glarus wanda ke da mutane goma sha tara cikinsa kuma yake dauke da kayan alkama daga lagos zuwa fatakwal shi ma kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana kasashen kasashen mutanen da ke jirgin da abin da ya shafa inda ya ce akwai daga cikinsu 'yan kasar philippines ne wanda yayin da sauran suka fito daga kasashen slovenia ukraine romania croatia da kuma bosnia jami'an najeriya sun ce har yanzu ba san inda waɗancan ma'aikatan jirgin goma sha biyu suke ba yau litinin mahukunta a afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su takwas kiko har da uku waɗanda masu babban mukamai ne wannan dan hursuna ya aikata wannan ta'asar ne bayan da ya kwace bindiga daga hannun mai gadin gidan yarin da ke kudancin lardin zabul wannan lamari dai ya faru ne da masu gadin na gidan yarin da ke a lokacin da suke sallah da yammacin jiya lahadi a gidan yarin da ke gunduma shar il shafa wani dan sanda mai suna gulan jilani ya shaida wa muryar amurka cewa fursunan ya yi ruwan harsasai ne akan waɗanda abin ya shafa wani jami'in tsaro wanda na gidan yarin na shar al safa wanda bai yarda a ambaci sunansa ba ya shaida wa murya amurka cewa jami'an tsaro su ma sun tunkari dan fursunan da bindigoginsu inda suka ci gaba da fada har yau litinin da safe shugaba donald trump na amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya bada sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alkalan kotun kolin amurka brett kavanaugh duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa da yake jaddada goyon bayansa a birnin new york inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya na shugabannin ƙasashen duniya da aka buɗe yau trump ya ce zargin da ake wa kavanaugh duk siyasa ce kawai tsantsanta mujallar new york mujallar new yorker ce ta fito da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dattawa biyu na amurka sun fara gudanar da bincike a kan zargin da wata mace ta biyu mai suna deborah ramirez ta yi na, cewa kavanaugh ya tsaya gaban ta tsirara lokacin da suke ɗalibai a jami'ar yale a shekarun karatu na shekarar 1983 zuwa shekarar 1984 wannan zargin na zuwa ne a daidai lokacin da ake jiran bayanan mace ta farko christine blaise ford a gaban majalisar dattawa a ranar alhamis mai zuwa don ba da karin haske ga zargin da ta yi wa cewa kavanon ya gallaza mata lokacin da suke matasa a makarantarsu na sakandare a shekarar 1982 kavanon dai ya musanta duka zarge-zargen da matan take masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ta dai shugaban ƙasar Maldives ya ba da kai buri ya hau bayan da ya lamunta cewa ya sha kaye a zaben shugaban ƙasar da aka yi jiya Lahadi. Shugaba Abdullahi Yamin ya yi wa al'ummar ƙasar jawabi inda yake cewa na amsa cewa lallai na faɗi zaɓe sannan kuma ya yi alkawarin ba da haɗin kai don tabbatar da ganin an sauya raga mulki lami lafiya daga hannunsa zuwa ga wanda ya ka da shi. wato madugon yan adawa muhammed soli wanda a yau litinin ya ayyana cewa shine ya sami nasara tun ma kafin shi shugaban yamin ya fito ya amsa cewa an ka da shi magoya bayan soli sun banzama kan tituna suna ta tsalle suna murna da kiransa da lakabinsa na ibu ibu ibu shi ne sai zuwa ƙarshen watan nan ne da hukumomin zaben ƙasar ta maldives za su ba da cikakken sakamakon zaben a hukumance amma sakamakon da suka fara baya wa ya nuna cewa soli ya lashe zaben da kashi 58.3 cikin 100 na kuri'un da aka jefa hukumomin hong kong sun haramta wata jam'iyyar siyasa mai kirarin neman yanci daga kasar china abinda ake ganin kamar wata alama ce da ke kara nuna yadda tasirin china ke kara karfi a kan yankin mai takaitaccen 'yancin kansa sakataren tsaro na kasar john lee ya faɗa yau litinin cewa an dakatar da jam'iyyar nan mai suna hong kong national party daga gudanar da harkokinta a ƙarƙashin dokar samar da tsaro da zaman lafiyar al'umma wannan dakatar wadda ta zo ne watanni biyu bayan da sakataren da ya samar da wanda ya kafa jam'iyyar game da niyyar hukumomi na haramta jam'iyyar tasa wannan dai shine karo na farko da gwamnatin hong kong ta dakatar da wata jam'iyya tun bayan da kasar birtaniya ta mai da mulkin hong kong gina ƙarƙashin gwamnatin ƙasar. Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To Madalla, a yau ne aka buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 73 da ake gudanarwa shekara da shekara a jihar New York tana Amurka. Abokin aikinmu Ibrahim Jarmai ya tattauna da Baba Yakubu Makeri wanda ke halartar taron. To wani hali ake ciki yanzu a birnin na New York? To ko shakka babu Ibrahim Jarmai wato kamar yadda mm, kowa ya sani yau ne wato aka fara ainihin ko kuma aka buɗe babban taron nan na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake shugabanni na ƙasashen duniya za su halarci kuma ka zo cikin birnin New York kafin ka kai inda ainihin headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya yake wato za ka kowace hanya za ka bi kusan jama'an tsaro ne suka daddatsa hanyar don saboda a ba baki dama kaiwa ga ainihin zaurin taro cikin gaggawa ko kuma kan lokaci kuma su masu wato halartar wannan taro za ka ga kowa ya shirya kowa ya kimta cewa zai zo ya yi tattaunawa mai ma'ana a wannan taron da za a yi wanda shi ne na cikin saba'in da uku wato babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin saba'in da uku da ake yi wanda aka buɗe a yau. To waɗannan shugabannin ƙasashen Afirka suka samu halartar wannan taro? e to zan iya ce ma galibin shugabannin kasashen afirka sun zo a nan amurka ko kuma ce waɗanda dai kila zan ce ma ban samu labarin isowansu ba amma ina tabbatar ma kusan kowane shugaban nan afirka zai samu halartar wannan taro zan iya ce ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya riga ya sauko jiya sannan kuma shugaban ƙasar ghana shi ma ya zo shugaban afirka ta kudu ya zo shugabanni da dama sun zo wato waɗanda suka zo suna da yawan da ba zan iya ambato maka sunayen dukansu ba amma alal hakika dukansu suna nan kuma har ma wasu su sun fara ainihin shiga tarurruka kamar yau taron da aka fara buɗe wannan ainihin babban taron da ake shine wato ɗaye kallabi a kan ginin mutum-mutumi da aka yi na tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela shine farkon taron da aka fara yi a yau inda ainihin shi shugaban na afirka ta kudu cyril ramaphosa wato tare da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres su ne suka yi wannan aikin kuma suka nuna jin daɗin su suka nuna ainihin kyawawan aiki da nelson mandela ya yi akan zaman lafiyar duniya ga baki ɗaya to kuma yaushe ake sa ran shugabannin misali na najeriya ghana kamaru da chad da sauransu za su gabatar da nasu jawaban eh to dama ainihin jawabai da shugabannin kasashe za su fara gobe ne ake fara waɗannan jawaban kuma a cikin nahiyar eh, wato kasashen nahiyar afirka najeriya tana cikin kasashen da za su fara jawabai a gobe idan allah kai mu wato sannan idan laraba kuma allah kai mu za kasar ghana za ta yi nata jawabi sannan sauran kasashe kuma na afirka za su biyo sawu kamar kasar Nijar ta yi nata ita har sai ran asabar akwai dai tsari da aka yi ma ainihin abin nan shugabannin afirka za su fara jawabai amma alal hakika kasar nahiyar afirka da za ta fara bayani ko kuma za ta fara jawabi shine wadda gobe idan an fara najeriya da wasu 'yan kasashe kamar guda biyu da su kuma suna cikin waɗanda za su yi jawabi gobe idan an la'aita to kamar yadda aka saba kowace shekara kowane taro na da nashi maudu'in me maudu'in na wannan shekara eto eh, madu'i na wannan shekara ne wato an riga an wato shine yadda za a yi majalisar ɗinkin duniya da ta yi tasiri ga kowane ɗan adam a duniya sannan kuma ta yadda za a yi a ce wato majalisar ɗinkin duniya tare da madakun ikonta yadda kowa zai sa hannu a taimaka wurin samun zaman lafiya daidaito na ci gaba da kuma ci gaban al'umma baki ɗaya wannan shine ainihin maudu'u na wannan shekara. ya shugaban amurka mai matsayi shi a wannan taro eto eh shugaban amurka ko shakka babu wato donald trump kenan yana cikin wannan taron da ake yi gadan-gadan don ce maka yau dinnan ma da aka bude taron akwai ya halarci taron nan da kasar amurka ta shirya wato yaki da safara da shan miyagun kwayoyi a duniya. To madalla a gaida Ibrahim Jarmai. Ɗazu ne a Abuja aka buɗe wani babban taron ƙasashen duniya da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol ta jagoranta akan yaƙi da safaran mutane da sauran laifuffuka. Ga wakilinmu Hassan Maina na ɗauke da ƙarin bayani. To bring together all these players from all around the world, we have more than 500 delegates and all the continents. Sakatare janar na hukumar uh, 'yan sanda ta duniya kenan, wato Interpol, Mr. Jorgen Stock, ke mani karin bayani jim kaɗan bayan buɗe babban taron ƙasa da ƙasa kan yaki da fitocin mutane da aka fara yau a nan Abuja. Inda yake cewar taron ya tattaro baki ɗayan masu ruwa da tsaki daga sassanin duniya daban-daban. Akwai kimanin wakilai 500 da za su tattauna tsakanin yau da gobe. kan matsalar satar mutane ragargaza masu tafka miyagun laifuka cin hanci da rashawa da kuma abu mafi muhimmanci wato ceto waɗanda bala'in safarar mutane ya rutsa da su za mu uh, tsara yadda za a tunkari waɗannan miyagun masu aikata laifuka na nemi jin ta bakin darakta janar na hukumar yaƙi da fatocin mutane ta nigeria wato naptin. naptip has been partnering with the interpol ta ce hukumar mu ta naftin na haɗa kai da kuma aiki tare da hukumar 'yan sanda ta duniya wato interpol tun shekara da shekaru baya kuma babban abin farin ciki a nan shine najeriya ta hannun wannan hukumar mu ta naftin ta samu nasarar karɓar wannan bakuncin taro wannan kuma shine karo na farko da hukumar 'yan sanda ta duniya ta yi wani babban taron kasa da kasa a afirka kuma ma a nan najeriya a saboda haka muna fatan ci gaba da samun nasarar aiki tare cikin haɗin kai da fahimtar juna to ko menene muhimmancin wannan taro a halin yanzu Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu wani ƙwararre ne a Najeriya. don su waɗannan matsaloli bubuwa ne da suka addabe mu a nan afirka da kuma ma tun ba nan najeriya ba na satan mutane da sauransu kasan dai yadda ya yawa da kuma safarar mutane da dai wasu abubuwa da mutane suke don su gudu da kasashe su su je wani kasashe da suke jin za su samu akwai aiki akwai tsari akwai kwanciyar lafiya mu ne addin ya fi dama don haka in za ka nemi magance wannan matsaloli sai ka koma inda suka fito. A halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara a nan Abuja. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. A Nijar kuma bayan barkewar cutar kwalara da aka samu a maradi a kwanakin baya, an ƙara samun barkewar cutar a jihohi biyu na ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutum uku ga wakilinmu Haruna Mamman Bako ɗauke da ƙarin bayani. bayan jihar maradi gundu na birnin kwanni ta jihar wajen guriyar nijar ce allobar cutar kwalara ta kulla yanzu haka inda mutane 27 suka kamu yayin da uku suka rasu kamar yadda malam hassan haruna mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin kwanni ya mini karin bayani a yau da safe gunduma kwanni mun shiga cikin alloba na cutar kwalara domin cikin bayan garin da muka aika a yi bincike wanda aka maido mana guda biyar an samu samu kwayoyin cutar kolera a ciki sannan bisa ga harkar shiga kolera ko guda aka samu mun shiga cikin alloba a yanzu zaman da muke mutum 27 ta kama a cikin gunduma kwanni cikinsu inda ta yi kamari akwai garin kwanni da likita dosai su biyu dai ne nan ne ta yi kamari da takar cikin likita garin kwanni take idan kaji inda muke da matsaloli cikin wannan 27 da ta kama mutum uku su riga mu gidan gaske gaskiya tuntun kenan yanzu sauran an sake su sun samu sauki kuma har zuwa gajiya mutu uku ke gare mu nan muna musu magani Tuni dai malaman asibiti ke ci gaba da kira da gargaɗi wa jama'a musamman mazamna cikin garin birnin Kwanni da su ɗauki madakar rigakafi game da cutar mai sawar amai da gudawa sai dai sun yi kira ga masu hannu da shuni da su agiza musu kamar yadda Malam Hassan Haruna mai kula da sadarwa babbar asibitin ya bayyana muna a sanyin sahiyar yau. Da wanga ba da lalle muna nan muna yaƙi da ita sosai da sosai amma muna kira yaƙi da ita ba na likitoci ne ba na kowa da kowa ne sai ya zamanto an ba mu hannu amma eh, masu hannu da shuni har yau ina kira gare su da su taimako tun da yanzu da kake gani na na ka ga ba yadda ka saba gani na bane ko to yanzu an ce muna akwai wani wuri inda tabula ne za mu tafiya yanzu zaman da muke za mu taya ne bu cikin shirin kota kwana ne muke eh cikin gunduma gari ta kwanne ai ba mu hita ba cikin gunduma kwanne tunda mu ma muna cikin matsala na za mu kan dauki wani wuri to shine kaga in za mu taya kan daukin nan motocin da muke taya da su mai ne suke sha kuma ma'aikatan da muke kai ya kamata a ce suna da wani abin da za su ci to duk yanzu kwamar da mun kai haka nan ne muka yi ta kokari ne da muke yi to muna kira ga masu hannu da shi su taimaka ba mu ce ba ka kawo wani abu nan likita a akwai ko jefi komite wanda ke kula da da yaƙi da cututtuka wanda prefe ke jagoranci in ka kai mishi ka kai ma president kin ko jefi kinan ta wadatar in za mu huta ana iya samu cikin yanayi kyauka wanda za mu tsaya mu yi aiki yadda ya dace. tuni dai aka killace wuraren da masu fama da cutar ta amai da gudawa ta kwalara suke a babbar asibitin birnin kwanni tare ci gaba da yin gargaɗi wa jama'a jama'a da su barin dandazo a wurin inda ba ma'aikatan kiwon lafiya ba ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani kullum To a gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe sha 11 da minti sha 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a makon jiya, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, yake tattaunawa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati dangane da irin hoɓɓasa da suke yi wajen ganin an ilmantar da 'ya'yan marasa galihu da ke yawace-yawacen talla. A yau za ku ji hanyoyi da suke bi da kuma irin gudunmawar da suke samu daga wasu hukumomin ƙasashen waje da na cikin gida. Kana da irin ci gaba da shirin nasu yake samu. mun yi program da su a baya ko ko muna kan yi ba mu kare ba kamar kwanan nan na mexico akwai yara sama da dubu ɗaya yanzu da za ta mayar makaranta drop out 'yan mata ne zalla wa'annan 'yan mata ko wanda ba a musu aure ba ko wanda aka yi musu aure suka samu mushkila suka fito to program ɗin da za a yi da su shine cewa za a mayar da su secondary amma ba makarantun za mu kai su ba a'a wata santa za a buɗe musu kuma already yanzu an yi training malamai saboda 350 wanda za su rika ba su lacca ta awa hudu a duk sati to eh, ibrahim wai bayan yaran nan da kuka yan tallaɗin nan da kuka samu kuka tsuguna da su a makaranta ake koya musu karatu akwai wasu rukuna mutane ne da kuka cewa ya kamata su samu ilimin nan kuma kuka shigar da su tsarin ko kuma a sai kun kammala da wannan rukunin tukuna sannan za ku tunkari wata al'ummar ko kuma wasu ɗaliban a da yake ka san ita kungiyar bridge nigeria initiative tana aiki ne akan wayan yaran da suke akan titi bayan yan talla mun duba matsalolin su mun duba matsalolin almajirai wanda mafi yawanci duk wanda yake magana arewacin najeriya zai ce almajirai almajirai almajirai to amma mun ga cewa wani canji ake kawo almajiran nan wanda mun bibiya mun yi dukkanin abin da za a yi mun yi kano almajiri forum mun tara masu ruwa da tsaki mun yi maganan cewa yaya muka yi ma adresin din gaba da issues din na almajirai wanda muka bambance cewa akwai almajirai na gaske wanda an kasu suke yin karatun addini akwai kuma almajirai eh, wanda ake ce musu almajirai amma ba almajirai bane mabarata ne wanda suna da iyaye a garin suna da komai kawai fito su je wurin da ko babban shagunan shaguna na zamani supermarket su ah, yi bara ko su bi kasuwa suna bara in ka tambayi su ina ne makarantar su za su ce ba su da makarantar su suna maka hanya hanya sannan akwai kuma waɗanda suke ɗan gararan ba ne su ba sa bara ba su da ah, makaranta ba su da komai suna fitowa daga gida ne tun safe har yammaci suna barin gida tun safe har yammaci ku suna yawo amma duk wanda ya kalli sa ido zai ce wa'annan almajirai ne mun yi kokarin mu wayarwa da jama'a kai cewa wa'annan rukunan gaba daya ba akwai almajirai akwai waɗanda ba almajirai ba kuma gane cewa ya kamata su nan tsantsar almajiran mai su wurin karatunsu bayan mun je mun samu malamin wani malamin su inda shi ma mun yi kamar a mun ɗauki waje guda wanda muka ɗauki wata tsangaya muka je muka samu malamin su muka tattauna da shi bayan mun tattauna da shi mun samu haɗin gwiwa da ƙungiyar resident doctors na asibitin malam aminu kano wanda muka je muka samu su almajiran a inda suke muka yi musu aski muka ci abinci tare da su muka ba su magunguna aka duba waɗanda ba su da lafiya aka ba su magunguna waɗanda suke da wasu bukatu na lafiya muka waye musu da kai da su kula da kansu bayan wani sai muka cewa idan mun yi musu haka hakan bai gama isa ba sai mun koyar da su ilimin zamani saboda mun fuskanci cewa suna sha'awar ilimin zamani su ma kuma su ma abin da suke yi suna ilimin addini ne ya za a kara musu ilimin zamani sai muka bude wata bridge adult education center wanda su kuma tsantsar almajiran ne a wajen wanda tana nan a nan kwalli a cikin karamar hukumar birni da ke kano wanda muka zamanto cewa almajiran ne muke koyar da su sun kai wajen talatin da uku wanda da sun kai hamsin sau da dan wannan su tafi wannan su wannan kuma kuke koya musu muna koya musu abubuwa guda uku ne muna koyar da su lissafi muna koyar da su turanci muna koyar da su ah, hausa yadda za su karanta hausa idan za su rubuta ta inda su karanta turanci su rubuta shi inda su gane nambobi yadda su tara su ɗebe ko da an da kuma za su rubuta ah, nambobi in words and in figures so wani abubuwan da muke ta kokari muna akwai rancen su kuma za a ba su certificate ne ko kuma a makarantar gwamnati za ku sa su ta yadda za su samu an sun jaraba su samu certificate to shine wannan shine tsarin da yanzu muke kai muna shirin rubutawa isu agency for mass education a takardar cewa ya za mu haɗin haɗin gwiwa da su wajen ba wa wa'annan su yaran certificate saboda muna bin jadawalin da su agency for mass education suke koyar da ɗalibansu wannan jadawalin muka yi amfani da shi muke koyar da ɗaliban namu so idan muka tafi ta nisa muka ga yanayin kama abun za mu nemi takarda cewa su zo su duba yadda santar mu take shin santa da mu ta kai kwarin abu da kwarin mu bawa yaran nan takardu. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abun da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu kuma a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kori da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin neman. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mansur Bawura na fada wanda ya ce salam VOA Hausa. Muna yi wa shugabannin kasashen duniya da ke halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 73 a birnin New York na ƙasar Amurka fatan alkhairi tare da fatan za su kammala taron su lafiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya dawo mana da su ƙasashenmu na Afirka lafiya. Sai kuma sako na biyu wanda ya fito daga Hussein Abba Dambam jihar Bauchin Najeriya wanda shi kuma ke cewa matakin sake zaɓe a wasu ɓangarorin jihar osun muna fatan hakan ya haifar da ɗa mai ido wajen bayyana gaskiya a sakamakon zaɓen salam sashen hausa na murya amurka masu alhakin gudanar da zaɓen fidda gwani na 'yan takara muna kira gare ku da ku duba cancanta ku zaɓa mana masu kishinmu ba masu kishin aljihunsu ba don kaucewa da na sani na shekaru hudu Saƙo daga sade sa'idu daura Saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga sani umar na liliya makuku da fatima uwa lamakuku uwar gida sarautar mata wanda suka ce salamu alaikum sashen sunan murya amurka a yau muna so ku bamu damar da kuka saba bamu mu jajanta mu waɗanda ambaliyar ruwa ta raba da dukiyoyinsu da matsugunansu a jihar jigawan najeriya muna fatan allah ya mayar masu da mafificin alkhairinsa ya kuma kare kara faruwar hakan a ƙarshe muna kira ga gwamnatin jigawa da kuma masu hannu da shuni da su kawo masu ɗaukin gaggawa na abinci da matsugunnai. da jari koya yake domin duk wanda ya taimaka ma wani shi ma Allah zai taimaka masa to a gaida Ibrahim Jarmai kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labarin barayin teku a najeriya sun cafke wasu ma'aikata goma sha biyu na wani jirgin ruwan kasar switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke haraman barin najeriya kafofin kamfanin safarar jirage na masoil ya ba da sanarwa jiya lahadi cewa an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna mv glarus wanda ke da mutane goma sha tara cikinsa kuma yake dauke da kayan alkama daga lagos zuwa fatakol shi ma kamfanin dillancin labaru na reuters ya bayyana kasashen da mutanen da jirgin da abin ya shafa inda ya ce akwai daga cikinsu ya ce duka cikinsu 'yan kasar filifin ne yau litinin mahukunta a afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su takwas ciki ko har da uku waɗanda masu babban mukamai ne wannan dan fursuna ya aikata wannan ta'asar ne bayan da ya kwace bindiga daga hannun mai gadin gidan yarin da ke kudancin lardin zabul wannan lamarin da ya faru ne lokacin da masu gadin gidan yarin ke sallah da yammacin jiya lahadi a gidan yarin da ke gunduma shar shafa shugaba donald trump na amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya ba da sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alkalan kotun kolin amurka brett kavanaugh duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa da yake jaddada goyon bayansa a birnin new york inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya na shugabannin ƙasashen duniya da aka buɗe yau trump ya ce zargin da ake wa Kavanaugh duk siyasa ce tsantsanta kawai To masauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Rob McLean ni na ta sada so dangi ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.